kusan a iya cewa wannan ne karon farko da gwamnan jihar taraban dan babasun take bayyana halin rashin lafiyansa tun bayan komo da shi da kasar amurka a jinyar da yake yi biyo bayan hatsarin jirgin saman da ya yi fiye da shekara guda a wannan sabon bidiyon da aka fitar a kuma yana ta kafar youtube gwamnan jihar dan babasun tai wanda ke sanye da karamar riga kewaye da wasu hadimansa ya fa gode wa Allah game da saukin da yake samu kana kuma ya shawarci 'yan Najeriya na su koma wa Allah Gwamnan cikin tausasar murya ya fa bayyana cewa yi da godiya ina samun sauki to ganin halin da kake ciki yanzu shin zaka iya komawa ofishinka a matsayin gwamna ka ci gaba da gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba I am not well at all to return to office. a gaskiya ba zan iya cewa na warke ba da har zan koma ofishina don kawai ina son ka goyi bayana amma a gaskiya ban da koshin lafiyar da har zan koma ofis a yanzu to mai girma gwamna ko wani sako kake da shiga 'yan najeriya But we It is unfortunate that we have decided to listen to the devil in this case. So it is unfortunate that I am involved in this drinking of uh, hot drinks. Da za su yasa da waɗannan abubuwan da suke yi gefe guda su koma wa Allah, ina gani da su magance dukkanin waɗannan matsaloli domin Allah bai son su, amma muna aikatawa kuma mun san cewa Allah bai amince mu aikata ba, abin takaici ne ma. muna sauraron shaidan abin takeici ne muna sauraron shaidan a wannan lamari abu bakin ciki ne da na jefa kaina shan barasa ina fata jama'a za a daina a cewar gwamnan jihar Taraban dan baba sun ta yi manazarta da kuma su shugabannin kungiyoyi a jihar na fa ganin akwai abin dubawa a wannan hirar sanata muhammad ibrahim goje wani tsohon dan majalisar dattawa na fa cikin shugabannin kungiyar ci gaban taraba da ya nuna kan cewa kamar naluri da allah tura mara ba zai iya ci gaba da aiki ba to tunda tunda shi da bakin sa fita dama dai kaga ga ce waka bakin mai ita shi ya fi kuma da mai kuma shi gauna ya fita ya kamata mutane da rama mu kai zuciya nesa domin harkokin siyasa dai yanzu sukan kama a ko'ina Najeriya da kuma jihar Taraba ya kamata mu fuskanci gaskiya gaskiya kuma abin da ya kamata wannan fana zuwa ne yayin da ma kadashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ta bakin sakataren yada labaransa Mr. Kefa Sule ke yin kira ga al'umman jihar da zuwa hada kai don ciyar da jihar Taraba gaba. Mu dinga yin gaskiya, gaskiya fa shine komai. Karyar nan fa wallahi akwai ran da ka zai zo tono. maganar gaskiya shine kamar yadda muke faɗa ba taba ce karyan mutum ya kare ba. Sai dai a ce karyanka ya kare. Duk abin da za mu yi mu tsaya kan gaskiya. Ko ya ta juma gaskiyan nan fa ba yanda za ce ta kare. a makarya fa so duk abin da mutum zai faɗa ka san cewa tsakaninka da Allah tsakaninka da jama'a cewa abin da kana faɗan nan gaskiya ne kar a je a zona a zo don maganan siyasa abin da ba haka ba a zo a ce haka ne to kaga wannan ba kyau ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya